المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل karatun mu na Riyadu Salihin masallacin Juma'a na Dobe da cikin garin Jimeta a yau insha za mu yi darasi na goma sha hudu kuma na cikin kitabul fada'il wato kunnen da ke bayani akan falalan wasu ayyuka Kuma muna babu al'amri bil muhafazati ala salawatil maktubat babin da ke umarni da a kiyaye salloli guda biyar saboda mahimmancinsu ina tamanin za mu tashi wa ibn mas'udin radiyallahu anhu qala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ayyul a'mali afdal qala as-salatu ala waqtiha قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه haka ne ko wani hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi dan mas'ud Allah yarda da shi qala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul a'mali afdal wani ayyuka ne suka fi a cikin ayyuka waɗanda kada sai ce as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta qultu thumma ayyu sai nace sannan sai wanne qala birrul walidain sannan sai kyautata wa iyaye qultu thumma ayyu sannan sai nace sai wanne qala al-jihadu fi sabilillah jihadi don ɗaukaka addinin Allah muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisi irin wannan hadisan suna da yawa wanda ake tambayar manzo sama ne ayyuka ne suka fi to kuma sai kaga amsoshin suna sabawa yanzu ana ce sallah akan lokacinta to kaga tauhidi ya fi sallah tauhidi ya fi ya fi sallah kama ya kace sallah akan lokacinta ta wani hadishin ko da aka tambaye shi ayyul amali afdal sai ce imanu billahi wa rasuli imani da Allah da manzonsa sannan aka kama ganin sallah an tambaye shi ayyul islami afdal a cikin ayyuka na musulunci wanne yafi sai ce an tuɗe ma ta'ama wa taqra assalamu ala man arafta wa man lam ta'rif karanta ka dinga ka da abinci sannan ka dinga yin sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba da sauran irin waɗannan wani a ce masa bin iyaye wani a ce karka yi fushi wani kaza kowa to sai malamai suka ce ikhtalafa jawab bi ikhtilafi ahwali sa'ili amsoshin suna sabawa ne da sabawan halin masu tambaya wani ya zo ya tambayan ka wani aiki yafi kuma bai da matsala a tauhidi sai ka ce sallah ile yana da dan matsala a sallah ko kuma sallan yana yin ta amma ba a farkon lokaci wai ka ce ka dinga sallah a farkon lokaci wani kuma baya ba bin iyaye ne ba kyautata iyaye sai ka ce abin da yafi shine kyautata iyaye wani kuma baya ba abin da yafi tsayarwa wani baya sallama wa musulmi sai ka ce ka dinga yin sallama wani fushi ne matsalansa kar kai fushi za ta gazab to sai ka duba me damuwar mutum sai ka nuna masa mahimmancin wannan abu shi yasa aka caccanja duk wayannan ayyuka ne masu falala amma a cikin su wasu sun fi wasu falala amma idan ka duba halin da mutum yake ciki kuma to sai ka bashi wanda yake sakaci a kansa to shi kuma haka gaya masa haka din ya bi don ya gyara wannan wancan dama bai da matsala a kansa wannan sai aka ce sallah as-salatu ala waqtiha sallah a farkon lokacinta me yasa muka ce a farkon lokacinta saboda an ce ala alali listi ila ai ala ra'si waqtiha akan lokacin da kenan farkon lokacin da shi yasa ba ce as-salatu fi waqtiha ba za ta ce fi waqtiha a farkon lokacin da kenan abin a cikin lokacin da kawai ba ce farko ba ko farko ko tsakiya ko ƙarshe tare da cewa ita sallan dungurungun in ta hiya afdalul amal ita ce aikin da ya fi kowanne in ban da tauhidi amma kuma ka yi ta a farkon lokacinta kuma ya fi shi yasa ya zo ya zo a riwayan abi daud wanda hadisin wasu sun ce bai inganta ba a salatu fi awwali waqtiha sallah a farkon a farkon lokacinta to ko da fi awwali waqtiha bai inganta ba amma ala waqtiha ya inganta ala yana nuna farkon lokaci tunda ba ce fi waqtiha ba akwai ruwaya li waqtiha ga lokacin ta shi ko ya iya daukan farko da karshe da tsakin amma ala kuma yana nuna farko shi sa malamai suka tafi akan farkon lokacin ake nufi ibn rushd amma mai manzuman ibn rushd abdurrahman yana cewa wa alam bi anna afdala Salatu na fi awwal al-awqat ka sani mabibitin da'a shine sallah a farkon a farkon lokaci sallah a farkon lokaci to sallah a farkon lokaci mustahabbi ne haka aka fi so da zarar lokaci ya shiga ayi sallah amma ba ana nufin wai ko minti ɗaya ba za a ƙara ba a kira sallah a jira mun su haɗu sai a yi sallah don daga in misali a ce maka sha biyun rana ne lokacin azara yake shiga to daga sha biyu rana har karfe ɗaya duk farkon lokaci ne tun da azara suna ya kawai har karfe uku ko uku da rabi ko karfe hudu ma to wannan mustahabbi ne sai dai a sallah guda ɗaya da kuma hali guda ɗaya na wata sallah sallah guda ɗaya ta ce sallan isha ita kuma sallan isha ka yi ta a ƙarshen lokacinta ya fi akan kai ta a farkon lokacinta duk lokacin da ka jinkirta to jinkirin ya fi akan yin ta a farkon a farkon lokaci idan ana tsoron mamu za su yi bacci ko za a watse wa masallacin to wannan sai a jinkirta abin nan sai a yi ta da wuri manzala ta sallama hadisai suna da sun kai guda shida manzala ta salama wata ya jinkirta sallan asuba a sallan isha bai zo ba har sabai suka kama gingidi suna ta gingidi kansu na rawa can sai ya fito bayan dare ya kai ribi kamar a ce maka sha biyun dare suna nan suna jira sai ce innahu da ha laula an shuka ala ummati yancin ta yi sallan isha shi ya fi falala ba don kaɗi matsawa al'umma ta ba to fikihun anan ne? da za ka ce kai masallacinka kullum karfe goma goma ake sallan isha da za ka rasa mamu ko ka ba na yi ba gani yanzu duk masallacin da ake sallah da wuri an fi samun kwastomomi kuma haka ba ne yanzu sallan juma'a mai sha biyu da rabi a ya fi samun fasinja fiye da wanda zai karfe ɗaya mai karfe ɗaya fi mai ɗaya da rabi mai ɗaya da rabi ya fi mai karfe biyu to mutane suna da mai gaggawa kulikal insanu ajula suna da zauri ka kai yanzu isha ka zai kace sai karfe goma ko sha sai dai ka zo kai kai kaɗai ko kai da mamunka da ka ba ku da yawa to shi yasa saboda wannan maslahan to karka matsa karka matsa sai dai su mutane suka zaba wa kansu haka shi yasa manzon sama bai dawwama yana hakan din ba yace don kar ya matsawa sa kaga akwai matsawa a ciki to ita isha dai duk lokacin da aka jinkirta ta yafi akan ayi ta da wuri wanda ya ta karfe takwas ya fi samun falala akan wanda ya ta karfe bakwai wanda in lokacin ya shiga kenan wanda ya ta tara kuma ya fi wanda ya karfe takwas haka nan har zuwa karfe sha biyu don manzala tuwa ya ce wannan lokacin shi ya fi ba don kar matsawa al'umma ta ba kenan in ana maganan falalan sallah a farkon lokaci to sallar isha ba ta shiga ba don manzala tuwa ya ce a yi a jinkirta ta shi ya fi sannan sallah ta biyu ita ce sallan azahar amma ita ba mutulakan ba ne ita a hali guda ɗaya ne lokacin da rana take da tsanani tsananin zafi ita kuma a wannan lokacin an fi son a jinkirta ta sai rana ta ɗan yi sanyi a kan ka yi ta a farkon lokaci amma in ba a zafin rana to ita ma ka yi ta a farkon lokaci ya fi akan ka jinkirta akan ka jinkirta wannan saboda hadisai da suka inganta daga manzala ta sama akwai hadisin bukhari yana cewa idza ishtadda al hawru fa abridu bis-salah fa inna shiddatal harri min fayhi min idan zafi yayi tsanani idan zafi tsanani to ku sanya ya sallah ku ɗan jinkirta har zafin ya dan sassauta yace saboda tsananin zafi numfashi ne na wutar jahannama ita take furo zafin shikenan sai zama na zafi ya yawa a gari to a wannan lokacin ana son a dan sassauta kar a zo da wuri saboda tausasa mutane in an ce su zo tun farkon lokaci rana zafin rana ya yawa to sai ka jinkirta a lokacin da ake tsananin zafi kada ka ainihin wato yinta yinta a farkon lokaci lokacin garjin rana to wannan hadisin yace sallah abun nan a jinkirta sallah amma sallan azhar ake nufi saboda wata riwaya da take cewa abridu bi zuhri fa inna shiddatal harri min fahi ku ku sanyaya sallan azhar in lokacin zafi yayi ku dan bari ku dan jinkirta saboda tsananin zafi yana daga cikin numfashin wutan jahannama wutan jira to kaga sallan asuba ai sallan ah, abin nan azhar ita kuma fi son a jinkirta ta a lokacin zafin rana amma ba lokacin zafi ba kuma a yi ta a farkon lokaci ita ma yafi akan a jinkirta amma sauran salloli guda uku da asar da magariba da asuba su kuma ala ayi halin a yi su a farkon lokaci shine yafi akan a yi su a tsakiya ko a ƙarshe matsala ta biyu shine birrul walidain sai abdullahi bin mas'ud ya ce to banda wannan wanne yafi sai aka ce kyautatawa iyaye shine ma'anar birrul walidain eh, ana cewa bin iyaye saboda bin iyaye yana daga cikin kyautata musu amma kalman albirru da cikin aika kyautatawa tausasa musu tausaya musu to wannan yana daga cikin afdalu ta'at cikin da'a masu abin nan da'a da yake da falala to akwai bin iyaye kaga daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye wa sainal insana biwalidayhi ihsana wa abunan wa anishkur li wa liwalidayka wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bilwalidayni ihsana saboda wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidayni ihsana to shi yasa kyautata iyaye babban al'amari kuma kyautata iyaye akwai albarka a ciki mutum bai zai wadakanta ba a duniya da yana kyautata iyayensa sannan na biyu in yana saba musu ko kuma yana musguna musu ko yana cutar da dinga tunanin anya wannan yayi wa iyayensa biyayya ko anya ya gama da iyayensa lafiya kuwa duk abin da za a yi ka gama da iyayenka lafiya su sa maka albarka wannan shine ka ji daɗin rayuwa ka yi rayuwa mai albarka kuma ka je lahira ka tadda sakamakon al'abu ausatu bil janna in ji manzala sama uba shine mafificiyar kofar aljanna yace fa azi fa fa zalikal babu aw awi bihi fa zai zalika babu arifasu ka walakanta wannan kofan ko ka kyautata mata ko ka kiyaye ta wannan ya rage naka in ka walakanta ba ka shiga ba in ka kyautata kuma za ka shiga sannan aljannatu ta ta qadamil ummahat aljanna tana karkashin dugadugan uwa in ka kyautata mata ka shiga in ba kyautata ba ta danne abun ta rufe kofan ba ta inda za ka shiga ma'ana dai sai kai wa iyayenka biyayya sannan za ka shiga za ka shiga aljanna to ma'anan kyautata iyayen kyautata musu ga dukkan ma'anan kyautatawa ka kyautata musu da hidimar da kake musu da dukiyanka ko da alfurmanka ka kyautata musu wajen mu'amala da su wajen girmama su da daraja su da wajen yi musu lafuza masu daɗi wala ta kullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karim magana mai daraja babu tsawa babu tsaki kar ka gajiya da su saboda tsufansu musamman in sun tsufa in sun riga sun tsofa yanzu taimakon ka suke nema ba amfani da za su maka to a lokacin wasu suke gudun iyaye saboda sun zama ɗawainiya kawai amma lokacin da suke da ƙarfi suke da wadata wani ko don wadatar nasu zai musu biyayya saboda ya samu wani abun duniya amma sun riga sun tsufa suna buƙatan taimakon ka ne ko talakawa ne taimakon ka suke buƙata to nan ne ake gane da mai albarka ya yi musu hidima ya kyautata musu sannan ya kame daga cutar da su kar ya dinga cutar da su ko da lafuza na magana ko da ko aikace ko ya bar abin da ya zama wajibi ya musu ya basu da ninwa ko makamancin wannan sannan kuma kar ya bari wani ya cutar da su sannan ya daraja su ya girmama su sannan kuma ya girmama abokaninsu sannan ya sadar da zumuncinsu wato ya kyautata wa ‘yan uwansu duka wannan yana daga cikin wato ainihin kyautata wa iyaye kuma mahaifiya ita ce a gaba sannan uba sannan sauran manzala sallama ya ce ummuka summa ummuka summa ummuka summa abaka fa'adana ka, ko fal aqrab fal aqrab wani ya tambaye shi wa ya fi cancanta in kyautatawa a duniya yace mahaifiyarka yace sai wa yace sai mahaifiyarka sai wa ce mahaifiyarka har sau uku yace sannan ka kyautata babanka sai kuma wanda suke kusa da kai a danki to kaga uwa ita ce tafi saboda uwa ta fi abin tausayi ko fiye da namiji kuma uwa ta fi fiye da uba uwa ta fi tausaya maka akan babanka wannan ko shakka babu ta fi tausaya maka akan babanka shi yasa a wajen kyautatawa ta zama ita tana gaba gaba fiye da fiye da uba fiye da uba wannan kowa san wannan abu na uku shine aljihadu fi sabilillah wato yin jihadi don ɗaukaka addinin Allah din aka faɗi jihadi galibi ana cewa fi sabilillah saboda akwai mai jihadi ba fi sabilillah akwai wanda zaka yana jihadi don nuna jaruntaka shi mai karfi ne buki kafuri ya more kawai shi dan ta more ne kawai ba yana sha'awar ya ga yana dukan mutum kawai kaga wannan azzalumi ne kawai ba ba ba daraja yake nema akwai mai jihadi don kabilanci kawai tun da wani ba dan kabila na bane kawai bari in gama da shi wannan shi ma ba jihadi akwai jihadi don riya a dinga ta ka aiwa ne bawan Allah ne kaga yanda yake jihadi to duk wayannan maza su ce ba fi sabila ba don an tambaye shi mutumin da yayi jihadi don kabilanci da wanda ya jihadi don riya don a ce masa bawan Allah da wanda ya jihadi don a ce masa jarumi ne kawai saboda jarunta kawai sai yace duk wayannan ba fi sabila bane yace man qatala li takuna kalimatu llahi al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda yaƙi don kalma Allah ta ɗaukaka kaga da yawa akwai masu jihadi wanda ba fi ba ne ba su da falala sai ma alhaki kai mun ga masu jihadi ma saboda kuɗi saboda su balle bankuna su balle shagunan mutane su saci kuɗi dama yan fashi da makami ne suna tare hanya su ɗauki kuɗi ko su fasa gidajen mutane sai aka ce to ai ga jihadi na yazo kuma a cikin jihadi akwai ɗiban ganima ta ƙarya a fasa shagon mutum bai jiyo bai gani ba musulmi ko a je a fasa banki a ɗebi kuɗi sai suka tsunguma suka tafi wancan ɓangare. Ka kaga wannan fi sabilil mali ne ba fi sabilil lahi ba saboda kuɗi akwai durriya da makamancin wannan saboda haka jihadi sai kai don Allah sannan zaka samu falalan da ke cikin wato ainihin jihadi to sannan jihadin ko marati ne akwai jihadun nafs mutum ya kokari ya gyara kansa ya zama mutumin kirki bawan Allah wannan shine aujabul jihad jihadun nafsi aujabu min jihad shi yafi zama wajibi dai baka gyara kanka ba to wancan jihadin ba za ka iya yin sa a daidai ba za ka yi shi don riya za ka yi shi saboda wata manufa daban ko ka kasa yin sama amma in ka riga ka gyara kanka ka zama mai tsoron Allah to an yi babban kenan to kuma sai kai sauran jihadi ko na yakan kafiran in ya cika shurudansa ko jihadi na na da'awa ilmantar da mutane ko jihadi na taimakon al'umma ko jihadi na kawo ci gaba a cikin al'umma na ƙasa da sauransu wannan duk bayan ka zama mutumin kirki bawan Allah amma in baka gyara kanka ba to kuma kana da damuwa don manzo sun ce al mujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara ma Allahu anhu mai jihadi shine wanda ya yaki ransa ya gyara kansa ya fahimci addini yayi wa Allah ta'ala da'a sau da kafa yayi hakuri akan haka ya nemi ya gyara ƴan uwansa musulmi to wannan shine wanda ya jihadun nafsi kenan shine wanda wato babban mai jihadi kenan babban mai jihadi amma kana barawo ko kana dan tamori ka ce kai mai jihadi ne wannan kana yi saboda wata manufar ka ta duniya kawai ba don Allah kake yi ba dole sai ya zama akwai ikhlasi ko kuma don a sani shi wannan ba jihadi ne fi sabilillahi ba to da haka jihadi yana da yana da ainihin matukar muhimmanci to anan an gabatar da sallah akan birrul walidai da kuma jihadi saboda sallah tana lizimtar mutum ala ayi hali duk halin da kake ciki ba ta rubuta kai ma shekaran jiya wani yana tambaya na wai wani dan uwansu bayi da lafiya da ya fita hayyacinsa daga baya ya dawo kwana biyu kuma bai yi sallah ba har ya rasu na ce laifin ku ne laifin ku ne ai ita sallah ba ta faɗuwa inda kana cikin hayyacinka ba ka cikin hayyacinka shikenan ka haukace ko rashin lafiyan ka suma baka baka san me kake ko baka san me kake yi ba ko an maka magana sallah baka san me ake faɗa ba wannan ta faɗi maka Allah bai zai kama ka amma in dai mutum yana cikin sa to zai sallah a duk halin da ya samu kansa mai jinyan ya gaya masa cewa lokacin sallah in zai iya alwala yayi in zai iya yi da tsayuwa da ruku'u da sujjada yayi in ba zai iya tsayuwa ba a zaune ba zai yi a zaune ba a tsaye abin da ya a kwance saboda manzo sama ya ya je ya gaida Imran bin Hussein bai da lafiya sai ce ya Rasulullahi ga halin da nake ciki basur basur ya matsa mini ya zan yi ne sallah ce salli ƙa’iman fa’ilan tattaɗi fa ƙa’idan fa tattaɗi fa ala ka yi sallah a tsaye in ba za ka iya ba ka yi a zaune in ba za ka iya ba ka yi a Ka yi a tsaye a jingine ba ka iya ba ka yi a tsaye a kai a zaune a jingine ba ka iya ba ka kwanta kwanciyan kuma ka kwanta ta dama abin a rigingine afuwan ka suna kallon alkibla in ba za ka iya ba ka yi ta ɓangaren dama in ba ka iya ba ɓangaren hagu in duk ya gagara ko ta wani bangare dole ka yi sallah ko da rubda ciki ne in ba za ka iya kwanciya ba sai da rubda ciki za ka yi sallah ka dinga nuni da kanka ka yi rukuku ka dago ka zo in ya gagara ko da idon ka ne ka dinga nuna in idon ma bare kittu ba to a zuciyanka kawai gashi yanzu kana tsaye ne kana sallah kana kira'a ka yi rukuku haka a zuciyanka ka dinga kaddarawa har ka zauna ta hiya har ka sallame matuƙar kana cikin yakin ka dole ka yi sallah haka ba ta faduwa ala ayi halin sai dai in baka cikin hayyacinka to ke sa ka kawo ta a farko sannan sai aka kawo birrul walidain kafin jihadi saboda me saboda jihadi baya yiwa sai da izinin iyaye in dai jihadu talab ne za ka fita wani gari a ja yaƙi kafin. to sai iyayenka sun baka izini kafin ka je shi yasa aka ce sai wanne aka ce bin iyaye sannan kuma sai jihadi a sai bin iyaye yana gaba da jihadi kyautata iyaye yana gaba da jihadi wani ya zo ya tambayi manzo Allah ya ce ya Rasulullah zan tafi jihadi fi sabilillah yace a hayyun walidaka iyayenka suna raye yace na'am yace fa fi ma fajahid kaje ka musu hidima shine jihadin ka wani ya ce ya Rasulullah ina zan tafi jihadi tare da kai ina neman lada wajen Allah amma na bar iyayena suna kuka ba sa so manzo Allah ya ce masa a tabtagil ajra min Allah kana neman lada daga wajen Allah yace he eh. yace ibhaf fa abkihi ma kama abkaitahuma ka je ka ba su dariya kamar yadda ka ba su kuka to shine ladan ka ba tafiya jihadi ba tafiya fa jihadi tare da manzala ta wasallam amma ya je rarrashi iyayensa ya fi akan ya tafi jihadi to na ga masu bijirewa iyayensa su ce sun tafi jihadi jihadi ma da in an sa shi a faifayin a faifayi na musulunci ko a sikeli na musulunci yana da matsala amma ka take iyayenka ka tafi ko ka tafi ka bar su yunwa ma ta kashe su sai ka tafi jihadi wani irin jihadi ne wannan dole sai da izinin iyaye shi yasa na aka gabatar da kyautatawa iyaye akan akan jihadi to zaka dole mu san wannan to zaka shi yasa zaka ga in dai jihadi ne wanda yake na ƙurai to za ga malamai su ne a gaba gaba masu addini su ne a gaba gaba ba jahilai ba wanda ba su san addini ba ba yan rigima ba ba yan tamore ba ba masu zagin al'umma ba ba masu cutar da musulmi ba kuma ba musulmi yake yaki ba fa ana yakan wanda ba musulmi ba ne shi kan musulmi in ya riga ce la ilaha illallah shi kenan za mu karanta hadisin a gaba umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa idza qaluha atamu minni dima'u wa amwaluhum ila bihaqqi in sun faɗi la ilaha illallah shi kenan baka da daman da zaka da zaka yake su shi yasa Usama da yazo yana gwabza da wani kafiri kafirin yana rike da takobi in ya samu dama zai kashe shi shi sai ya samu dama ya danne shi da ya danne shi zai taka masa takobi sai kafirin sai ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga ya musulunta kenan ko amma sai Usama ya ce wannan ya yi kalmar shahada nan ya don tsoron mutuwa ba don Allah ba kawai sai daba masa takobi sai kashe shi abin sai kuma ya dame shi kuma sai zai ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasula ga abin da ya faru manzala ta suma yayi fushi yayi fushi yace ataqatulahu bada an qala la ilaha illallah yanzu za ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya faɗi la ilaha ka kashe shi mutum yayi kalmar shahada amma ka kashe shi sai ce ya rasulullah inna ma qala ha ta'awuzan ayya sai don ya kare kansa daga makani ya za ka yi da la ilaha ya faɗi la ilaha ka inna ma qala khawfan min as-silah ya faɗa ne don tsoron makani manzo kuma ya ce halla shaqaqta qalbahu hatta ta'lama qalaha am la yace in zaka iya gane mutum don Allah ko ba don Allah ya faɗi la ilaha illallah ba to ka tsaga zuciyarsa mana ka gane in zaka iya tsaga zuciyarsa ka gane da ka tsaga man ka gane don Allah ya faɗa ko ba don Allah ba tunda ba za ka iya gane wannan ba nan, shi filafi a zuciya yake a zuciya ne in ka yabu a zuciyanka in baka yi don Allah ba yana nan a zuciyanka babu wanda ya sani ta tunda ba za ka iya tsaga zo ko ka tsaga zuciyan ba ka gane ba sai mutum ya yi kalmar shahada ya ce maka musulmi ne shi kenan sai dai shi da kansa ne zai warware ya ce a ba don Allah ya faɗa manzara su haifi shi a wannan usama ya ce wallahi tanda zai buri ina ma ban musulunta ba sai a wannan ranar saboda tsafar tashi ina ma wani abu bai faru da shi ba kenan ko a wannan ranar ya musulunta tun da ya musulunta duk ayyukan da ya yi a baya an gafarta masa manzara su haifi da ya biya diyan wannan mutumin da ya biya diyansa to kai yanzu da ka zo kana ta kakkashe musulmi kana ta da garuruwan musulmi kana zuwa masallatai kana kashe su wani irin jihadi kake to me mutum zai faɗa ka daina yakansa ya faɗi la ilaha yana sallah kuma ka zo ka yaƙe shi to me zai faɗa ne baka yaƙe shi ba me zai maka babu to kaga wannan jahilci ne kawai jahilci ne da rashin sanin addini shi yasa manzo Allah ta sama ya ba da ƙa’idodi na jihadi. Hadisi na gaba wa an ibn Umar radiyallahu anhu ma kala, kala Rasulullahi buniyar Islamu ala kamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamin salah wa ita’iz zaka wa hajjil baiti wa saumi Ramadan, muttafaƙun alaihi. Ana hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi. wa ibn umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya da su da shi da babansa qala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ba shi bane ko qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci da abubuwa guda biyar shahadatu alla ilaha illallah shaidawa ba mota da gaskiya sai Allah Muhammadur Rasulullah annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. wannan shine tauhidi kenan wa iqami sala da tsaida sallah wa ita'i zakka da bada zakka wa hajjil baiti da ziyartan dakin Allah shine ziyartan dakin saboda aikin haji ma'ana da yin aikin haji wa sawmi ramadan da azumin wata ramadan muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisi wayannan su ake ce musu arkanul islam ko rukunin musulunci to sai aka ce buniyar islamu ala khamsin me na fasara ya na fassara ba zai ta fasara da nai buniyar islamu ala khamsin me na ce Na? an gina musulunci da abubuwa me yasa ban ce a bisa abubuwa guda biyar ba saboda kure ne wannan fassara Allah ya gina musulunci akan shi akan abubuwa guda biyar kenan abubuwa guda biyar din ba su ne musulunci ba an zo an gina musulunci a kansu ne ka bayyance wannan to sai dai ka ce da abubuwa guda biyar buniyar islamu ala hamsin ai buniyar islamu bi hamsin an gina musulunci da abubuwa guda biyar ba a kan abubuwa guda biyar ba saboda haka abubuwa guda biyar din su ne suka suka zama mai musulunci kamar gida ne da fili ko an gina gida a kan fili kaga filin daban in yana nan a fili sunansa fili sai an yi gini a kansa sai a ce to an yi gida to kaga amma da block din da simintin da da da rufi da waye su ne gidan su wayan abubuwan su ma da tauhidi da sallah da sauransu su ne suka zama me suka zama musulunci shine ma'anan buniyar islamu ala qarsin to da da'iman huruful jarri tatanawab harufan jarra wani yana tsayawa a matsayin wani da usallibannahu fi juzu'in nas ala juzu'in nas al sai a ce fi maimakon a ce a ce ala da haka ana iya wannan a ce salla bin nazi maimakon salla lin nazi yi wa mutane sallah sai a ce bin nazi a kawo bawo a wajen a wajen lamuni to wannan iskalin imamun nau ya warware shi a wani a sharhi da yawa arba'una hadis akwai wannan hadis a cikin arba'una hadis to imamu nawawi ya yi sharhin arba'una hadis sai dai sharhin abu mamaki bai shahara ba ba kowa ne ya san shi ba amma ya sharhin sa a takaice to da haka an gina musulunci da da abubuwa guda biyar kenan abubuwa guda biyar din su ne su ne musulunci kaga tauhidi shine babban ginshikin kenan wannan ana ce musu arkanul islam rukunin musulunci mai rukuni shine gofa wanda yake tare wani abu to idan za a yi daki wanda ba a son ya girgiza a irin zamanin da da ake yi da gofanni to gofanni guda biyar ake yi ko yanzu ma kaga akwai gofannin da suke tsakiya yi idan take za a yi ko kuma ainihin rufin ya yi tsawo ya girma to sai a yi gofa guda ɗaya a tsakiya ita ce babba to kuma sai a yi guda biyu ta ɓangaren yamma guda biyu ta ɓangaren gaba to wannan gofa na tsakiya ɗin fila ta tsakiya ke nan ita ce tauhidi na gefe da gefe guda biyu nan guda hudu su ne sallah da azumi da zakka da aikin hajji so da haka sune suka haɗu suka zama suka zama musulunci to wannan gufa na tsakiyar nan tauhidi da zaran ya rushe kawai ɗakin zai kurma ne saboda faɗin da yake da shi in an rasa tauhidi kawai sai ya kurma to da haka sauran guda hudun ba za su iya ba za su iya rike shi ba to amma idan akwai akwai da cewa wata gufa ɗaya ta faɗi kuma ya zama yana nan sai dai a zo a ƙara daga gufan a ƙara daga filin domin yau da gobe kada wancan wani kusa Tauhidi tauhidi shine babba shine zi'amul islam shine sannan kuma sai kuma ainihin gefe-gefe shine na farko shine sallah to sallan fi'alul ibadat ibadan da tafi kowace wato ainihin girma mun yi ta a can baya kuma duk wani hadisai na gaba za su yi mana magana akan wato mahimmancin sallah kuma ita aka fara farlantawa bayan tauhidi bayan an farlanta tauhidi an wajabta shi shekara goma sai aka wajabta sallah kaga ita ce ta biyu kenan da aka yi isra'i da miraji bayan wajabta sallah da shekara hudu an yi hijira shekara ta biyu sai aka wajabta zakka aka wajabta azumi a shekara ɗaya sannan bayan nan bayan nan kenan tsakanin su da sallah shekara tsakanin tauhidi da sallah shekara goma tsakanin sallah da da azumi abin nan da zakka da azumi kuma shekara shekara hudu to in kace tsakanin zakka da azumi da tauhidi kuma shekara goma sha hudu to bayan nan kuma a shekara ta tara sai aka wajabta aikin haji kaga aikin haji kuma tsakanin sa da tauhidi shekara ashirin da nawa ashirin da biyu tsakanin tauhidi abin nan aikin haji da sallah shekara shekara go shekara sha uku sha biyu to haka suke to saboda haka daga sallah daga tauhidi sai sallah sannan sai zakka to galibi sallah sai a ce iqamatu salah iqalla wa kai da rukunninta da wajibabbunta ba ka yi ta yadda ka ga dama tana da rukunne tana da wajibabbu tana da shuruɗe duk sai an same su sallan ka za ta inganta sannan kuma ka tsaye da sallah ma nan ta ka dawwama a kanta ya zama kullum kullum kana yi shine ka da ita A a la'asar magariba isha asuba ba wacce za ta wuce ka koyaushe kana yi Kaji, lizintin yin shine ma'anan ka da sallah sannan ka ba da zakka zakkan dukiyanka kuɗi ne ko dabbobi ko amfanin gona shine rukuni na uku wajibi ne ka ba da shi sannan sai kuma yace wa hajjil baiti da aikin haji wa saumi ramadan da azumi ramadan wannan hadisin abdullahi bin umar yana nuna kamar aikin haji yana gaba da azumi amma ba haka ba ne azumi shine a gaba kafin aikin haji saboda a nan ya yi adabi da wawo ne wawo za ta fido a tartib ko a taki saboda ka wawon mutlaqul adab ne kawai mutu kaman warka'u wasjudu warka'u ne wasjudu warka'u ku yi sujjada ku yi mai ruku wasjudi warka'i ki yi sujjada ki yi ruku amma ruku in ake fara yi kafin me kafin sujjada a sallah to haka shi ma da aka ce da aikin haji da azumi to sai an yi azumi ake aikin haji na azumi shi ne a farko tsakanin ma shekara nawa wannan hijira ta shekara ta biyu wannan shekara ta tara kaga tsakanin su ya kai shekara bakwai shekara bakwai a tsakanin su so da haka kenan wannan adafin na cewa aikin haji sannan aka gabatar da haji akan azumi ba yana nuna aikin haji ya riga ya riga azumi bane bane an koma tarihi ba haka bane so da ka shi yasa ba a ce wa hajjul baiti fa sawmu ramadan ba a ce summa sawmu ramadan ba a kawo summa ko fa'un ba da sai nuna ya riga kuma hadisin sai na Umar radiyallahu anhu shararren hadisi wanda ya bayanin imani da musulunci da alamomin tashi alkiyama ai kaga shi ya faɗi azumi ne kafin me kafin aikin haji da ainihin malaika jibril ya tambayi manzala sun ya ce akabirni anil islam ba ni labari dangane da musulunci sai ta islamu an tasha da Allah, ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-sala wa tuti az-zaka wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayta in istata ilayhi sabila kaga aikin haji shine a ƙarshe musulunci kai tauhidi kai sallah kai azumi ka bada zakka kai azumi sannan kai aikin haji in kana da iko to da aikin haji sai kana da iko walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila dole mu ce aikin haji amma in yana da iko yin aikin haji in ba da iko an dau abin da an dauke masa to wannan sune ainihin wato ainihin rukunin musulunci awwalu hat tauhid wa salatu thumma siyamu ba'dahu zakatu wa hajj baitillahi lil musta'i zakal ladhi bi ashrafil bibad to da haka a haka yanda na jeran taso haka suke jere tauhidi sallah zakka azumi sannan sannan aikin haji to wannan rukunin fa in aka rasa su to an rasa imani ka an rasa musulunci ka gaba daya mutum bai zai ce shi musulmi ba ne baya yin wa'annan rukunne guda guda sau biyar aka sai an same su sannan su ne suka tawasu nan ne ka tabbata cewa wato ainihin kai musulmi ne to kuma wa'annan su ne duk karantarwar al'umma ya kamata ta raja kan wa'annan a kafafa tauhidi sallah gyaran sallah ba da zakka azumi aikin haji kamar za ga wasu in sun tashi karantarwansu sai su nufi wani wuri daban kwata-kwata wayan nan kan kawan ba sa cikin lissafi ma kuma alhalin su ne zaka ba muhimmanci fiye da fiye da komai hadisi yana nuna mana girman sallah cewa sallah ita ce azamul ibada, ita ce ma ginshiki na addinin musulunci shi yasa yazo a hadisi rasul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa zurwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah kololuwan lamarin addini shine musulunci shine tauhidi kenan sannan ginshikin sa shine sallah dai mutum baya sallah kuma to imanin sa ma zai rushe imanin sa zai rushe zamu karanta haka ba. sannan abin da ke tallata musuluncin ko shine jihadi yin jihadi fi sabilillah don karman Allah ta daukaka hadisi Imam Ahmad hadisi ingantacce wayannan sune rukunnin wato ainihin musulunci gaba daya to sai hadisi na gaba وعن ابن أبنا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه أنا حديث شما حديث البخاري ده مسلم وعنه ده عبد الله بن عمر كان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce umirtu an uqatila nasa an umarce ni in yaki mutane kafurai kenan hatta ya an la ilaha illa Allah sai sun shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kaga shi musulmi tuntuni dama yana da wannan wa anna Muhammadu rasulullah kuma sai sun shaida annabi muhammadu manzon Allah ne saboda ko ka shaida babu bauta da gaskiya sai Allah in baka yadda da annabi Muhammadu manzon Allah bane imanin ka bai ba wannan shine irin imanin Yahudawa da Nasara kenan ko lokacin da manzon su ma yazo akwai wanda sun yi imani da Allah da suka ce annabi Musa kawai suka sani annabi su imani da manzon Allah ba wasu imani da annabi Isa ba su da annabi Isa ba su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda bai yi imani da manzon Allah ba to ba mumini bane لأنه لن تكمل الشهادة إلا بذكر صاحب الزهادة kalmar shahadan ka ba za ta inganta ba sai ka ambaci sai yi ambaci manzala ta sama ka shaida cewa shi manzon Allah ne sannan nan ne tauhidin ka ya ya tabbata kuma manzon sama ya bayyana haka yace wallahi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lan yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabina wanda labari na ko da yana da wani addini ko yana addinin yahudanci yanda annabi Musa zo da shi ko addinin nasara inda annabi isa zo da shi bai yi wa Allah shirka ba a wannan bangaren in dai bai imani da ni ba to dan wuta ne kamar mutum ya imani da Allah shi kaɗai ne abin bauta annabi isa kuma manzon Allah ne ba wai ya ce dan Allah bane ko Allah amma ko bai yadda da manzala ta sama ba to dan wuta ne saka wuta zai tafi ko kuma bai hude sai ya imani da Allah shi kaɗai ne abin bauta ya imani da annabi Musa bai ce Uzairu dan Allah bane amma bai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to shi ma dan wuta ne bai zama musulmi ba to da dole sai ka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaidawa ba mota da gaskiya sai Allah ma'ana babu wanda zaka bauta sai ubangiji subhanahu wataala zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir saboda ka Allah shine abun bautawa da da gaskiya sannan annabi Muhammad sallallahu kuma ka shaida manzon Allah ne ma'ana zaka bi shi cikin duk abin da ya umurce ka da shi zaka gaskanta duk labaran da ya bayar ko ba ka bauta Allah ba sai da abin da ya shar'anta shine ma'anan ashhadu anna Muhammadan rasulullah ati'uhu ma amara wa naha wa usaddiquhu ma akhbara wa Allah a'budu Allah illa bima shara in yace nayi zan yi in yace na bari zan bari duk labaran da ya bayar wanda ya faru a baya da wanda za a yi nan gaba na yadda zan gaskanta shi na gaskanta shi akan wannan ko ba zan bauta Allah ba sai da abin da ya zo da shi na shari'a ba bidiyoyi shine ma'anan ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ce wa yuqimu salatu tsai da sallah da rukunninta da wajibabbunta wa yutu zakatu ba da zakka kamar yadda muka karanta a wancan hadisin sai ce fa iza fa'alu zalika in suka aikata haka samu minni dima'ahum sun kiyaye jinaninsu daga gare ni wa amwalahum da dukiyoyinsu ba za mu yaƙe su mu karɓi dukiyoyinsu a matsayin ganima ba illa bi haƙƙin islam in kaga an zudda jinanensu sai a haƙƙin musulunci in kaga an kwace dukiyoyinsu sai a haƙƙin musulunci ma'ana ko ka yi kalmar shahada akwai lokacin da za a kashe ka saboda ka taɓa wani haƙƙi na musulunci idan mutum ya ridda za a kashe shi in mutum ya kashe wani da gangan hukuncin sa hukuncin kisa in mutum ya yi zina bayan ya yi aure za a kashe shi ne a jefe shi har ya mutu ya zama ɗan fashi da makami za a kashe shi kaga wannan duka saboda me saboda haƙƙi ne na musulunci amma ba wai don shi ba musulmi ba ne sannan na biyu ba za a taɓa dukiyansa ba sai da haƙƙin musulunci shine zai dole ba da zakka idan ya ɓata wani dukiyansa sai ya biya kaga wannan shi ma haƙƙi ne saboda haka a musulunci akwai wuraren da za a sa ka dole ka kawo dukiyanka Sama amma in ba haka ba ba za a kwace maka dukiya saboda kai ba musulmi ne matukar ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to sai ce wa hisabuhum ala Allah sanin sirrin su yana wajen Allah ta'ala shine ma'anan hisabin su yana ga Allah idan mutum yace ashhadu Allah ilaha illallah kaga yana sallah yana zakka ba ka da daman ka kafirta shi sanin me ke cikin zuciyarsa ko abin da ke cikin zuciyarsa Allah ne zai masa hisabi akai amma kai ba za ka masa ba za ka ce yana faɗan la ka ce kai wannan watakila fa ba don Allah ma yake musuluncin ba ina ruwanka ka shiga zuciyarsa ka gani sai dai wani aikinsa ne ya bayyana shi ya bayyana haka cewa shi munafiki amma ba haka ba ka bar hisabinsa zuwa ga Allah shi yasa manzon sama ya kushi da Usama kuma Usama Allah ya yi da wanda Usama ya kashe nan musulmi ne har ya kaga in ba haka ba kowa ma za ka kafurta shi kawai kowa sai ka ce kafuri ne anya wannan sallan da yake na don Allah anya mutane da to ka kafa da wannan umirna anna kuma na turku sarai da idan mun an mu aiki da ba sirri ko abin da ke cikin zukatan mutane Allah subhanahu wataala shine zai musu wato ainihin hukunci wannan hadisin manzala kuma ya in iyaki, mutane har sai sun ce la ilaha illallah in ba su faɗa ba kenan zan yake su to sai malamai suka ce to ayan alkur'ani ta yi taksisin umumin wannan hadisi domin an ce anna duk mutumin da bai faɗi la ilaha ba za ka iya sa duk mutumin da bai yadda da manzala sama ba za ka yake shi kenan bai imani da manzala sama ba za ka yake shi sai suka ce a akwai wata aya a cikin alkur'ani idan ahadul kitabi ne ba yahudi ko ba na tsari. sannan da zai ba da jizya kuma ba zai yaƙi musulmi ba to wannan ba za a yaƙi shi ba ne qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala ya dinar ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد Sabiru. Ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar lahira ba ba sa haramta abin da Allah da manzonsa suka haramta ba sa addini na gaskiya daga cikin alul kitab yahudu da nasara har sai dai in sun ba da jizya in sun ba da jizya sai ku tare su sun yadda su su rayu a karkashin hukuncin musulmi a cikin kaskanci suna masu ba da jizya to a tafiya hakan din ba sai an yake su amma idan har ba su ba da jizya ba kuma ba za su yi addinin ba to wannan kan hukuncin su a yake su saboda musulunci al-islamu ya'lu wa la yu'la musulunci yana sama ne ba ana ba ba yana bi ne ba wai a ƙasa yake ba in sun ba da jizya ai sun kaskanta ko to a tafi a hakan to kaga wannan alul kitabi kenan to kenan a kafirai za a kasa su kashi biyu akwai alul kitabi akwai wa'inda ba alul kitabi ba wa'inda suke alul kitabi in sun ba da jizya shikenan wanda ba alul kitabi ba kuma ko yaki ko musulunta ko yaki ko ko musulunta ko kuma alul kitabi suna can nesa hukunce hukuncin ku ba zai shafe su ba Bara ku iya mulkansu ba saboda nesa da suke da shi wasu malamai suka ce su ma za a iya zuwa a a yaƙe su to amma yaƙi sai da shugaba sai da ikhlasi sai da tanadi na makamai wanda kun san za ku ci nasara a gabirin jayin ku idan za ku yaƙe su sai kuma da izinin iyaye sai ya zama yaƙin zai ɗaukaka addinin musulunci ya zama yana da izza yana zai zama abin tsoro in an yi shi ba wanda in an yi shi kawai za a zo a samu matsala ba sai ya zama maslahansa ta ji barnar da za a samu a ciki to sai a ce bismillah a tafi jihadi fi sabilillah sannan kuma wannan hadisin ya zo da wasu riwayoyi daban akwai ruwa da ta zo da kalmar shahada kawai umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa idza qalu fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bi haqqi islam wa isabu ala Allah manzon sa an umarce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illa Allah kaga in sun faɗa kawai shi kenan idan suka faɗa sun kare dinaninsu kaga akwai bambanci da hatta ya shahadu sai sun shaida kaga shaida har a zuciyanka haka abin yake to sai aka ce sai sun ce tunda ba za ka iya gane zuciya ba kenan in sun faɗa kawai ka kaddara har zuciyan ma haka ne ba za ka yaƙe zuwa ba sun riga sun faɗi sun yi kalmar shahada sannan ba a ƙara da sallah da zakka ba saboda kalmar shahada tana iya nuna mutum musulmi ne ko da bai yi sallah ba bai yi bai yi zakka ba sai dai a yi shakkan imaninsa in baya sallah in ya yi inkarin sallah ya zama kafuri in bai inkarin ta ba na nan a musulmi amma musulmi fasiki mai sabon Allah su lokacin da sai na abubakar ya zama khalifa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura damara zai yaki waɗanda suka hana zakka to sai na umar ya ce ya za ka yaki mai faɗan la ilaha illallah ai manzo Allah ta sun ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa idza qaluha asamu minni dima'an wa amalan an umarce ni in yaki kafirai sai sun ce la ilaha illa Allah in sun faɗi la ilaha illa Allah sun kiyaye jinanen su bazan zubar ba sun kiyaye dukiyoyin su bazan kwace ba yace to mutumin da yake faɗan la ilaha illa Allah hujja kake da shi na yakansa to sai sai na Abubakar yace masa to ai ka ce illa bi haqqil islam sai da haƙƙin musulunci yace wa zakatu min azami huquqiha zakka yana daga cikin mafi girman haƙƙin musulunci don rukuni na musulunci yace wallahi sun hana zakka zan yake su yace wallahi law qatilanna man farraqa baina salati waz zakka duk wanda ya riba tsakanin sallah da zakka ce wallahi sai na yake shi yace wallahi law mana unu anaqan kanu yu'adduna ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam la qataltum da za su hana dan karamin akuya in a zamanin manzon Allah suna bayarwa yace wallahi zan zan yake su akan wannan to daga nan sai sina umar ya gane lallai sina abubakar yana da hujja ya ce farabtu annahu alhaq na gane kan wanda suka na zakkan nan gaskiya ne shikenan na sallama na mika wuya kuma aka yake su so da haka idan shugaba ya ce mutane su kawo zakka sai suka ki kawa suka fito na fito da shi to ya halatta ya yake su amma in baka dau makami ba sai da karfi sai a kwace zakkan kawai a jale ka ba ba duka ba zagi da karfi amma an kace za ka fito na fito da shugabanni na musulunci to kenan sai a yaƙe ka sai a yaƙe ka da makami har sai an ga bayan ka saboda kare ba tsakanin wato ainihin rukunin musulunci imamu nawawi yace wanda ya bar tauhidi hukuncin sa hukuncin kisa don yayi ridda saboda man baddala dinahu faqtuluhu wanda wanda wanda ya bar addini wanda ya canja addinin sa ku kashe shi wanda ya bar sallah shi ma hukuncin sa hukuncin kisa ne in ya barta saboda bai yarda da ita ba bai yarda dole bane to za a kashe shi kisa na kafirci kafiri ne bayan an kashe shi ba za a binne shi a makabartan musulmi ba za a masa sallah ba za a binne shi a makabartan musulmi ba kuma iyalensa ba za su ci gadonsa ba saboda musulmi ne sai dai in kafurai ne iyalen nasa yan uwansa masu cin gadonsa sannan ya yadda wajiba ce amma ya ce bai zai yi ba to za a kashe shi kisa na haddi shi kuma za a masa sallah amma ga magarin musulmi ba manya manya ba sannan kuma za a yi za a binne shi a makabartan musulmi kuma za a ci gadonsa idan mutum ya ce bai zai ba da zakka ba a kwace da ƙarfi hukuma ta kwace zakka in ya ce zai fito na fito da hukuma da makami a yaƙe shi a gama da shi idan ya ce bai zai yi azumi ba to a kulle shi a ɗaki daga keton alfijir sai a kulle ɗaki inda babu abinci babu ruwa sai an yi kiran sallar magariba sai a buɗe shi ya fito ya buɗe baki azumin dole kenan ko yana so ko baya so hukuma za ta yi wannan in ya ce bai zai aikin haji ba ya ce a bashi da Allah saboda akwai sabani wasu sun ce alhajju ala tarahi ba dole ne lokacin da ka mallaki kuɗin aikin hajji ka je a wannan shekaran ba to kaga tunda wasu sun ce za a jinkirta to sai ka jale shi kila baɗi ya je kila wata shekaran ya je in ya ki zuwa shi da Allah shi kuma sai a jale shi da Allah to haka hukuncin rukunin musulunci guda wato ainihin biyar suke hadisi na gaba wa an mu'azin radiyallahu anhu بعث قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أداؤوا لذلك فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أداؤوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أداؤوا لذلك fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab wannan hadisin muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wa an mu'azin radiyallahu anhu daga mu'az bin jabal Allah ya tada shi kale yace ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaman ya aike ni zuwa ga yaman na zama jakadan a can na zama ambassador sa a can a shekara ta goma fa kala in naka ta ta'ti qauma min ahli kitabi zaka zo wa mutane ne ahli kitabi zaka je ka samu nasara a yaman fad'uhum ila shahadati alla ilaha illallah in ka je ka kira su zuwa ga shaidawa mu wata da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah cewa ni manzon Allah ne a wani hadisin fa kowa ma tad'uhum ilayhi shahadatu alla ilaha na farko da za ka kira su zuwa ga shine shaida mu wata da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne ma'ana ka kira su zuwa ga tauhidi fa in aza'u li zalik in sun yi maka biyayya akan wannan suka yi tauhidin to fa alimhum ka sanar da su anna Allah ta'ala iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla Allah ya wajabta musu salloli guda biyar a kowane yini da dare azza Allah asar magriba isha asuba kaga wanda bai yi tauhidi ba ba za ka ce ya sallah ba saboda Allah bai zai karfi sallansa ba dole sai akwai tauhidi kazalika al-islam wal furu' tashihuha bidunihi mamnu saboda haka ba abin da zai inganta na aikin mutum sai in ya zama musulmi nan ne za a karbi ibadansa to in tauhidi ya tabbata ka gaya musu sallah guda biyar lalle lalle su yi ta wajabta musu ita fa imhum ada'u li zalik in sun yi biyayya ga wannan fa alimhum ka sanar da su anna Allah aftaraba alaihim sadaqatan Allah ya wajabta musu zakka shine ma'anar sadaqa to khazu min aganiyaihim wanda za a karba daga mawadatansu faturaddu ala fuqara'in amir fakirin su a karba wajen mawadata a wa fakirai su su ci zakka fa in huma da'u li zalik in sun maka biyayya ga wannan fa ka wa kara'im amwali ka shedin ka ka kama zababbun dukiyoyin su manya manyan shanu ko manya manyan tumaki ko awaki ko raguma kar ka yi wannan daidai wa daida zaka kama wattaqi da'watal mazlum ka kiyayi addu'an wanda aka zalunta in ka je ka zalunci wani ka kama sa ko uwar garkensa to ka zalunce shi to kuma zai maka mummunan addu'a ka ji tsoron wannan addu'an saboda fa innahu yanda sha'anin da lamari yake laisa baina hawa baina lahi dabun babu shamaki tsakanin wannan addu'an da Allah idan ka zalunci taimaka mu mummunan addu'a Allah yana karbanta kai sai Allah zai karba to wannan hadisin akwai darussa a ciki darasi na farko manzo sun ayace ka ka sani zaka je wajen mutane ne alul kitabi masu ilimi ne ba jahilin larabawa sun karanta a taura suna da ilimi to in ka je ka san yadda za ka yi musu wa'azi kaga wannan yana nuna mai da'awa ya san halin wa'inda yake kira don ya san da wani irin usulubi da wani irin salon magana zai musu, sannan me ya kamata ma ya fara karantar da su kaga yan kafirai ne tauhidi ne idan kuma musulmi ne in akwai matsala a tauhidin ka gyara shi in babu ka tafi gaba sannan masu ilimi ne dole sai da hujjoji idan jahilai ne kuma hikima kawai ake bukata ba bukatan dalilai to shi yasa aka ce ka sani fa alul kitabi zaka je ka samu don an tura ka wa'azi wani gari ka san mutanen garin wani iri ne ko a masallaci ko a unguwa ko su jama'a su aka sa a gaba don ka san irin wa'azin da zaka musu karkare na musu hankali ko kuma ka sure na ka ka san wani irin salo zaka yi na wa'azi sannan abu na biyu akwai al'ahammu fal farawa da abun da ya fi mace don ka gane aka ce fara da tauhidi sannan sallah sannan me zakka kaga tauhidi shine a gaba sannan sallah sannan sai zakka har a tafi azumi da kai ma sai ka fara da mafi mahimmanci duk a al'amuranka na addini ko na rayuwa wanne ya fi mahimmanci ka fara da shi sannan kai wannan sannan sai ka yi wannan haka in ka je wa'azi mutane ba tauhidi ka je kana gaya musu fada a ka gyara musu tauhidin su tukunna ko ba su iya sallah ba ka ka su iya sallah da sannan abu na uku sallah an ba wa sallah mahimmanci cewa ita ce ta biyu bayan tauhidi kuma shi yasa malam ya kawo hadisin a wannan babi so da sallah ita ce azamul ibadat kuma farzu ainin ne wani baya daukewa ba daukewa wani ita ta fi girma akan sauran wato ainihin abubuwa ita za a ba muhimmanci bayan tauhidi sabanin yan bidiya sai ga ana ga maka falalan zikiri falalan falalan wasu abubuwa daban an bar sallah ba a ba a koya maka baraka samu suna da darusa na koyar da tauhidi da sallah ba su suka fi muhimmanci sai dai na koyar da wasu abubuwa wanda suke na falala falala su ma a shigar da bidiyoyi a ciki Allah ta waje abu na uku zakka farki ne ga dukiya sannan kuma taimaka fakirai ne shi yasa aka ce to ka zumin a gani wasu raddu ala in an karbi zakka a wajenka ba fashi da makami aka maka ba a ana son a tsarkake maka dukiyanka ne shi yasa aka ce kuzbin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi zakka daga dukiyoyinsu zaka tsarkake su da wannan zakka tsarkaka ne a gare ka a cire maka rowa tunda kana iya bada zakka zaka iya bada sadaka ko kyauta sannan kuma an tsarkake maka dukiyanka an cire dotti dotti da wasu abubuwa marasa albarka ka riga ka yi sadaka an cire ka cire zakka yanzu abin da ya rage nan mai albarka ne kuma sannan tsarkakeke ne ka sa kasuwancinka akwai dan matsaloli ka dan ci haramun kaɗan ko da ba mai yawa bane dai ko a yanayin yadda kake cinikin akwai dan yaudara a ciki ko kayi algush ko wani abu haka to in aka cire zakkan nan to zan tsarkake wannan ka ba da jifi sabilillahi ba shi kenan yanzu halal din ka zama halal malak ba to wannan shine abin da ake bukata shi sa in ka gama sallah ya ce kai istighfari guda uku saboda akwai dan matsaloli da ka samu a cikin sallah duk tsarkakewa ne to ka gata ne ga shi kansa wanda yake cire zakka sannan taimakawa kuma fakirai ne shi yasa ka ce ana karba daga mawadata a mayarwa fakirai sai fakirai ake bawa zakka to sai malamai suka ce fakirai na wannan garin kenan da an ce mutanen yamma a karbi zakka daga mawadatan su a ba fakirai wasu haka suka tafi ba za ka fidda zakkanka ta kai ta wani gari ba sai a garin da ka samu kuɗin muka ce zance mafi inganci za ka ba da zakkan ko da zuwa wani gari ne saboda maza su yana tura mutane su karɓo zakka daga wasu garuruwa a zuwa riba fakirin madina amma dai ya kamata ka riba wani bangare a garin da ka samu kuɗin don kar a zage ka a ce ba ka fidda zakka sannan abu na na ƙarshe ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta duk wanda ka zalunce shi ko ta hanyar fita zakka ne to yi maka mummunan addu'a za ta kama ka ballanta na ka zalunce shi haka kawai ba gaira ba dalili shi sa zuwa hadisi a musnan na imam ahmad ingantaccen hadisi cewa idan wanda ka zalunta ya maka bakar addu'a kamar ya ce maka Allah ya isa ko Allah zai saka mini ko ya maka wata mummunan addu'a ko Allah ya halakar da dukiyanka ko Allah ya lalata ka to wannan addu'an tuhmalu alal ghamam wa tuftahu laha abwabus samawat fa yaqulu rabbu azza wa jalla bi wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin in yayi wannan mummuna addu'a za a dauke ta dora ta akan girgije za a haura sama da ita za a buɗe duk kofofin sama gaba ɗaya domin a haura da wannan addu'a sai a haura da ita sai ubangiji ta ce na rantse da girma na da buwaya na wallahi sai na taimake ka koda ba yanzu ba in ba ta kama kai kuma to an ma za ta kama ka yasa azzalimi Allah yana jinkirta masa amma ko taran zai kama shi sai ka ga wadakancicce zama shirme ya zama kwata-kwata shi ba kowa bane a cikin al'umma to a sai addu'an wayan da ya zalunta ne shi yasa ka ji tsoron zalunci wani yace la tazlimanna إذا ma kunta مقتدرا fa zulmu قباه إلى الندم an-nadami والمظلوم منتبه wal عليك وعين الله لم wa aynu كرك lam كودا كنا kar كرك zalunci دومين da سبايا ikon kar baya kyau yace zaka je kai zalunci ka kwana bacci amma wanda ka zalunta idon sa biyu yana maka mummunan addu'a kuma Allah baya bacci zai karbi wannan addu'a so zaka ka ji tsoron zalunci ala ayi halin ka zo mutumin kirki al'umma mai tausaya musu mai musu adalci domin ka rayu rayuwa wanda take mai albarka amma ba haka ba Allah zai kwashe maka albarka ko ba ya zuma nan gaba akwai wanda za su faru da kai kai ba za ka tina ma kila zaluncin da kai bane kuma sakamakon zaluncin da kai ne da addu'an bayan Allah da suke maka munanan addu'o'i su ne Allah ta'ala yake kishin su kuma ya karba sannan kake shiga halin da kake shiga Allah ta'ala ya tsare mu da tsarewansa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh long march